daga nan sashen Hausa na Sido Kalangu mamada ne ya zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. direbobin motocin fafafa na mai suna cikin yajin aikin yaki tun yau da safe wato suna cikin yajin aiki tun yau da safe suna fatali da aiwatar da tsohon farashin alhali kudin man gazuwal ya karu akwai mu da karin bayani na sakataren jihar na kungiyar tasu ruwan sama kamar da bakin kwarya na wannan shekara sun janyo ambaliya a wasu yankunan Nijar misalin ƙauyen ɗan Candu a ranar jiya gwamman gidaje ne suka faɗi za ku ji ƙarin bayani na wani mazaunin ƙauyen a filin mu na musamman kuma za mu je da ku a birnin maraɗi ganin yadda mata suke ɗaukar matakai domin rigakafin cutar kwalara. Toma da ya ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. An soma babbar jarabawar neman digirin BTSD ta a yau da safe a dukkan faɗin kasar Nijar. 'Yan takara dubu hudu ne da ɗari takwas da ɗaya za su jaraba a fannoni daban-daban da aka rarraba su zuwa wurare goma sha hudu. A cewar ministan aiki da fasaha an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin wannan jaraba ta gudana cikin yanayi mai kyau da tsaro haka kuma jaraba ta kasance bisa gaskiya da adalci. Bayan karin kudin lita na gazuwal a ranar 1 ga watan Agusta a nan Nijar, direbobin motocin faba-faba a Yame sun kara kudin mota daga 25 zuwa 40 bisa nisan wuri. Musa Nabila, Sakatare Jiran na kungiyar Sanko a cikin rahoton Alimun Kaila Usaini. Ƙarin kuɗin da direbobi suka yi sun ƙara dala goma sha biyar tare da wancan tsohon farashin muna asara na jika hudu ba dala ashirin a duka wuni. Wannan kuɗaɗen idan kuka lissafa su a wata suna kai jika ɗari da goma sha bakwai. Kuɗaɗen da muke asara ne ga kuma kuɗaɗen da muke zubawa mai gida jika goma sha biyar. To ina kuɗin mai nawa zaka ware domin wanke mota yaron mota da yake bayan ka kullum nawa zaka ka bashi ga kuma iyali. Ba mu samun riba. Muna son da sauri-sauri shugaban ƙasa ya dubi wannan lamarin namu ya gyara a gaskiya abin baya tafiya. To ku rike da cewa a yau da safe direbobin ba sun shiga wani yajin aiki duk da cewa a shirye suke su ci gaba da tattaunata da hukumomi. Ruwan sama da aka samu kamar da bakin kwarya a cikin daren jiya a ƙauyen dan Candu sun janyo faɗuwar gidaje kusan hamsin ba a samu asarar rayuka ba amma kuma an samu babbar ɓarna ta kayayyaki. Hassan Mummuni ya tuntuɓi Sunakwai Hamani wani mazaunin ƙauyen ta wayar tarho ga abin da yake cewa. Jiya da dare ruwa sun zo sun yi mana barna sosai. Bayan sallar lisha'i ne ruwan suka fara suka ɗauke kuma aka sake ɗauro wani hadari. Ruwan sun yi barna sosai duka ɗakunan mu sun kasance a cikin ruwa tsumbul. Akalla ɗakuna hamsin ne suka faɗi. A nan ci dama ruwa sun yi barna saboda na gani da idona ɗakuna da yawa sun faɗi. Ni da nake muku magana ɗakuna na bakwai ne suka faɗi akwai na makwabci na biyar suka faɗi. Har yanzu ruwa suna ci gaba da shigowa cikin gari. A cikin tsarin rigakafin cutar zazzabin cizon sauro an soma rarraba gidajen sange masu magani tun ranar Asabar a Agadas. A wannan karo aikin na gudana a cikin makarantu inda kimanin yara dubu hamsin da biyar na makarantu reno da na firamare za su samu gidajen maganin sangen. Isa Mai Danda, daraktan ilimi na yankin Agadas ya yi wa Anise Karim ƙarin bayani. Wannan rarraba gidajen sauro za su shafi gundumomi hudu ne, musamman birnin Agades, karamar hukumar Ciro da Bagga da Belot. Sannan wannan rarraba gidajen sauro za su kasance a cikin makarantun boko 329 domin rigakafi a kan zazzabin cizon sauro. Saboda waɗanda abin ya shafa mafi yawan su yare ne. Wannan rabon gidajen sauro a cikin makarantu yana taimaka mana saboda idan kana da yara da suke faduwa ba su da lafiya saboda da masassara yana iya kawo cikas ga karatun bokonsu. Ɗaliban da suke nan za su samu gidajen sauran, kuma waɗanda ba su nan za a hannunta gidajen sauran ga iyayensu. A yankin Maraɗi mata suna tafiyar da ayyukan neman kuɗin shiga musamman ma a lokacin damuna a wannan yanki. Wannan yanki ya shahara game da halartar mata sosai wajen noma duk da rashin samun wuraren noma yadda ya kamata. Rashida Mani Sa'adatu Abdu da Zara Ma'azu na aiki cikin gonaki domin biyan bukatunsu na yau da kullum. Ga abin da suke cewa a cikin rahoton Sa'adatu Ibrahim. ko dai muna noma hatsi muna sa wake muna sa gujiya muna sa yakowa muna sa dawa namu ne na kan mana yi in maka yi mu yi bakata da abin mu abin da ya samu ka sanya namiji in yan noma na a ci ne mu ko na mu noma na bakatoci ne ka yi bikin dangi ka yi bikin tsara ina yin noma don saboda yara na tun da yanzu namiji ko shi gare ka ai sai ka kama mashi da yanzu maza ba mutum da ka bane ke da wani abu namiji da garaban eka ya an canya haci tun da kaka in lokaci yayi war haka an kai ka karmakin ka kuɗin tiya ma sai ta ma namijin waya kenan in namijin ya kama ke ma mutan sai kin kama eh ka ji ka goma sai ka zuba ta kawa da ta in kan noma ta wannan wake in muka noma muka sussuke muka auna tiyoyi muna kaiwa mu sa mashi magani mu aji in lokacin iri yayi a buɗa a saida saura muka sa ya kuwa mu ɗebe ya kuwa mu kwala bawanta mu yi nan ta mu saida bawan nan har jikka ishirin muna saida shi mu ci mu biya bukatocin mu da mu da iyalin mu Sansanin zumunci na ƙasa da ƙasa na Scoot na gudana a Tilabiri har zuwa 18 ga watan Agusta, inda matasa 500 da suka fito daga ƙasashe 25 na Afirka suke gudanar da ayyukan ci gaba daban-daban. Wakilinmu na musamman Habibu Garba ya je wurin ya haɗu da Nana Aishatu Muhammadu inda ta yi masa bayanin kan abubuwan da take yi a sansanin. Wannan shine na farko da nake halartar irin wannan taron gaskiya na ji daɗin shi sosai. Abin da ya fi birge ni shine abincin muna jeruwa wajen neman shi. Duba fa mun kai mutane ɗari biyar kowa na zuwa da ɗan kwanan shi gaskiya abun sha'awa muna cin abinci iri-iri har yanzu ba mu ci ba irin abincin da muka ci daga baya kowace safiya ana cewa kowane rukuni ya bayyana irin nashi abincin. Akwai masu kamawa wajen yanka albasa daka tafarnuwa tafarnuwa kwalɗe dankalin turawa dai da sauransu cikin azoji muke kwana akwai kuma waɗanda suke kwana cikin 'yan rumfunan leda kamar ni gaskiya akwai daɗi zama tare kowa na kawo nashi iyawa kowa na da nashi sani da dabi'a abin sha'awa ne kasancewa tare da mutane 500 wata sabuwar rayuwa ce <laughs> Tambara a masarautar Agadarsa wata wakiliyar mata ce wajen sarki ana zaɓanta ne daga cikin matan wata unguwa tana isar da sakon sarki ga matan unguwar tata kuma ya kamata ta kasance mai hankali da girmama ka'idodin masarauta yaya ake zaben tambara a masarautar Agadas wato tambara Ubaidatu Yakuba ta unguwar Misrata a cikin rahoton Tila Amadu. Mata suna zaben tambara. su ce su suna son a naɗa wanci in suka yi shawara suka yarda da ita sai su je gidan magajiya in sun je gidan magajiya su ce magajiya Allah baki nasara mu muna son wanci a naɗa mana ita ita ce wakiliyanmu min yarda da ita magajiya ta ce to tunda kun yarda da ita ku je ku shiryo ku zo rana kaza a muku wanka ku zo ku tattara 'yan matan nan na cikin unguwa ku gaya musu kowace mace mai gudunmawar ta ta kawo mu kuma tambarai kuma sa'annan magajiyar da kanta take aiko mana dogari ta ce rana ka za mu gami gidanta ana ma wance wanka an aka yi wanka mu tayi tare da mu kuma ana kaɗi ana komi ana alkarya mu kai ta gidanta kande garo ita take naɗawa a baki magana a yi gargaɗinki ke yanzu ta kowa ci kuma in kin samu matsala ki gudu na saboda rawani ne ya saki tambartaka in kin kawo karambani kin wuce shigege sai a sabi ki a naɗa wata Bayan shekara tara na kasancewa a ƙasar Mali bisa tsarin yaƙi da ta'addanci, sojojin Faransa na rundunar Barkan da suka rage sun bar ƙasar a ranar jiya. Sanarwar ta fito ne daga hedikwatar rundunar sojojin Barkan a ranar jiya 15 ga watan Agusta. Amma duk da haka Faransa za ta ci gaba da yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel a cewar sanarwar. Wasan Liga ita ce mataki na biyu na gasar ƙwallon ƙafa a Nijar, sai dai wannan rukunin wasa ba ya samun kofi ko kuma kyauta me yasa wannan bambanci na gasannin gida. Mu saurari bayan Abdulrazak Rafa shugaban masu goyon bayan ƙungiyar Maina a cikin rahoton Salamatu Gadiri. a National. Wasar kwalab-kwalab da abin ya shafa suna kokartawa domin shiga a zakarun wasa, inda waɗanda suka buga wasa na farko za a kula da su a wasa ta gaba. Bayan haka za a zo a yi zagaye na ƙarshe tsakanin ƙungiyoyin 'yan wasa biyu da yake sun buga wasa a tsakaninsu dangance da yadda aka tsara su waɗanda suka zo farko babu tukuci. Ba taɓa ba da tukuci ga 'yan wasa da suka zo na biyu ba har a wasan wasan super league ba a taɓa ba da kofi ba amma akwai wani ɗan tukunci da aka yi tanadi da ake bayarwa kuma babban ƙungiya tana ba da kuɗi wanda ya ci wasa da suka haɗa bayan kofi na ƙasa inda ake ba da tukunci akwai kambuna da kuma kuɗi. sai rahoton mu na musamman kwalara cuta ce da abinci ko ruwa da ake sha dauke da kwayoyi ke janyowa wannan cuta tana janyo amai da gudanawa mai tsanani da ke kai ga har mutuwa a shekara ta 2021 yankin mara daya ya fama da cutar yaya mata suke yi domin kaucewa ɗiyansu kama da cutar amsa a cikin wannan rahoto na sa'adatu ibrahim A shekara ta 2021 da ta gabata, kimanin mutane 880 ne suka kamu da cutar kwalara, a cikinsu 36 suka rasa rayukansu a jihar Maradi. Wani ƙoƙari ne matan jihar Maradi ke yi domin kare kansu da iyalansu daga wannan cuta domin samun amsar mun ziyarci unguwar Bagalam, ɗaya daga cikin unguwannin da wannan cuta ta kwalara ta fi yin tasiri. Ms. Taida Salmanu ta bayyana mana yadda take kare kanta da 'ya'yanta daga cutar. Cutar kolora tun ba san da ita ba saboda komai na matsarkatacce ne. Ka wanke kayanka ka kauyace yaro za a ci abinci ka ba ya sabuni ya wanke hannuwan shi ya ci abinci in ya ci abinci ya wanke hannuwan shi ya tashi. Hajiya na na anata bangare ta bayyana mana yadda amfanin kiyaye matakan tsafta ya taimaka musu wajen kare kansu daga cutar kwalara. cikin gida muna shara yadda ya kamata muna tsatsabce dai duk abincin da za mu ci ruwa muna rai sabida kuda kasuwa da ba mu barin yaran mu suna saman fu suna cin abinci. Mun iske Saude Ibrahim gidanta tana shara ta yi mana jawabin kai yadda aka wayar musu da kai bisa matakan kariya daga cutar kwalara. Cikin kwayukan da aka mana ana kwatanta mana mu yi gyare-gyaren gidajenmu kuma muna shasharewa mu kwashe mu zubda kuma sa'annan muna gyara wurin dabbobinmu mu muna tsaftace kanmu da mu da yaran mu. Na biyu kuma duk abin da za mu yi sai mun gyara hannuwanmu ko abinci za mu ci sai mun wanke hannuwanmu. In ɗiyan mu sun kai bayan gari kuma mu sa sabini mu wanke musu hannuwansu sa'annan za su cin abinci kuma mu wanke musu hannuwansu. Wani magidanci Sila Ahmadu zaune kofar gidan shi ya mana bayanin kan yadda suke jan hankalin 'ya'yansu. Ba sai gulbi ba ko ta kuna wanga na bakin gari don muna hana na zuwa saboda daga nan in ba wanke hannuwa da mutum ya zo ya ci abinci yanga wata cuta sai ta ƙara samun shi kenan. Madan Hassan Habibatu Isaka jami'ar kiwon lahiya ce a asibitin Gwanda Gariki. cibiyar kiwon lahiya da ke tashar sarki ta kara ba da haske kan matakan da suka ɗauka. mu da duka sahiya akwai waye kai da muke kamu muke wara aiki waye kai yana shahiwa abin da ya shahi tsabtace muhalli tunda mata su ne gida kenan su ne muke taruwa da su akwai masu zawa awon juna biyu akwai masu zawa awon yara wasu yan malati kenan da su ne muke samu duk sai muna waye musu kai bisa kan tsabtace muhalli. kiyaye matakan tsabta ta hanya ce da za mu iya kare kanmu da cutar kwalara. To gaida Sa'adatu Ibrahim da wannan rahoto kuma duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Sido Kalangu. Yanzu bari haɗa ku da Salamatu Kadiri wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zauramanci kafin sannan a huta lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.